alhamdulillah ni suna na grema bukar kura an aihe ni ne le 2 février 1959 a garin maini sorowa nan na yi makaranta primary nan na yi makaranta secondary na zo na shiga karatun sannan ana kira local kinna ana kiranta safety centre de formation au technique de l'information nan na yi shekara uku na karatu na jarida kuma da na fito na fita ne a sunan journalist na radio sai na yi aiki a ortn section journal parle bangaren labaru na voix du sahel bayan haka an ka kawo ni da magaram a 1981 an ka kawo ni da magaram gidan radio jahan da magaram inda na yi ramplace isaka sannan na yi shekara biyu a damagaram daga damagaram an ka dauke ni an ka kai ni doso can ma na yi gidan radio na gwamnati shekara biyu sannan kuma an na samu tangarda da gwamnati sai an ka fadda ni a cikin radio. na eh, gwamnati allah da ikonsa kuma na yi jarraba na shiga university nan kuma na samu kapasita zuwa na shiga university sannan na gani wani talla a cikin jarida abin ga amerikawa suna nema dan jarida wanda yake zaman kansa zai musu aiki a usaid e cikin proje serali. sai na abin ga na shiga proje Ali ina aiki ina karatu kuma sannan na koyi na yi tahiya yawa kasashen waje da eh, ketare da sauransu a nan kuma na zamna na gani yaya ne masu jarida masu zaman kansu suke aiki to kuma a lokacin nan ne in kana tune conference nationale ta zo an 92 13 91 plutôt mun ka yi an ka bude gwamnati na rikon kwariya na conference national ta ba da izini a yi jarida masu zaman kansu kuma ni na koru sosai na yawon duniya na gani ya da jaridodi masu zaman kansu ko gidan radio ne ko newspaper ne wanda journal ne ko television ne sai na bude a 1989 na bude kamfanin amfani janvier 89 daga nan na bude kamfanin amfani na soma production ina yi production kuma na bude newspaper journal amfani akan ina production kuma na yi connection da mutane yawa musamman ma wani jirgi da ya fadi a tenere na air france shi ma mun ka samu mun ka yi abin ga mun ka kulla zumunta da wayansu gidajen talabijin na ketare da na nasaru nan ma mun samu ganima mai tsoka so mun ka ci ase production kin na iya da karfi mun ka karfafa da mu ne mu gaba ɗaya mu biyar ne muke aiki sai muka zama mutum goma sha bakwai muka soma to muka ce bari mu samu lisans authorization na gidan radio a hakan gane muka kafa gidan radio amfani mai zaman kanta to a nyamai muka fara bude gidan radio amfani mai zaman kanta a nan tahiya tana tahiya Eh, shekara guda baya sai muka bude a damagaram kuma da muka yi shekara biyu muka ci ah wanga abin tahiya allah ya sa albarka sai muka zo muka bude a maradi tahiya tana tahiya muka zo muka bude a difa tahiya tana tahiya kuma muka so mu bude a tawa da kwanni muna na muna gani amma muna eh, hangen nesa musamman ma wajen fuskar najeriya mun ka zo mun ka bude gidan radio a kwanni a maganan da nike maka nan in ni dan jarida ne babu aikin da na sani sai aikin jarida kuma na samu yabo yabo yabo na duniya kamar daban-daban shidda na gida kamar biyu na regional kamar na ecowas na samu yabo kamar uku to alhamdulillah tahiya tana tahiya sabili ta biya kudin kwalliya to mu ba ba haushe ba ne kwalliya ta biya kudin sabili muna na muna tahiya yanzu muna da niya abu diyawa. amma tahiyar da gidan radio yanzu da nake maka na magana muna da mutum 143 suke aiki a kamfani na kamfani a amfani da nake maka magana